Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 21 ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. Sai kuma tashar Alfa Radio daga birnin Kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan daren. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za mu kawo muku shirin nan na tsintsiya matsaurin ki ɗaya. Bayan haka muna ɗauke da shirin nan na jawabai daga dattawan Arewa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a harabar cibiyar horar da sojoji a birnin Kabul babban ƙasar Afghanistan ya kashe akalla kuratan soja sha biyar jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗa. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin ƙunar bakin wake daga ƙungiyar ISIS ya kai hari a masallacin 'yan shiya a birnin ya kashe mutane hamsin da raunata wasu da dama. 'Yan sandan kasar da shaidun gani da ido suka ce an kai hari ne na yau Asabar lokacin da maharin cikin mota ya kara motarsa da wata karamar motar bas dauke da kuratan sojan a kofar shiga cibiyar da ake horar da su. A Masar kuma akalla 'yan sandan kasar hudu ne aka kashe lokacin da sa kai wani samame a maboyar mayakan sa kai kusa da birnin alkahira kamar yadda jami'an tsaron kasar suka yi bayani. jami'an waɗanda suka nemi a saƙai sunayensu sun ce an yi wa jami'an tsaron kwanton ɓauna ne daren jiya juma'a bayan da suka hallara a mafakar 'yan bindigar da ke yankin hamada a yammacin ƙasar da ake kira albahariya jama'a ashirin ne da kuma kurata talatin da hudu suna daga cikin waɗanda suka halaka a wannan hari ma'aikatar harkokin cikin gida a sanarwar da ta bayar ta ce wasu jami'anta sun yi shahada sai dai bata ba da ƙarin bayani ba An fara samun sabbin bayanai dangane da harin da ya halaka sojojin Amurka da na Nijar a daidai lokacin da wakilan majalisun dokokin Amurka suka nemi a basu karin bayani dangane da wannan hari. A ranar hudu ga watan nan ne aka kashe sojojin na Amurka hudu da kuma hudu na Nijar a wani harin kwanton ɓauna da aka kai a wani ƙauye da ake kira Tongo-Tongo da ke kusa da kan iyakar ƙasar da kuma Mali. magajin garin tongo-tongo almu hassan ya ga sashen faransa na murya amurka cewa sai ta yi sojojin sun kwana a arewa maso gabashin na tongo-tongo sojojin suna farautar wani na hannun daman abu annal as-saharawi wani tsohon dan kungiyar mujawo wadda ya shiga isis a yankin na hamada sojojin sun yi tambayoyi ga ƙauyayen wadda ya kai dare fiye da lokacin da aka yi tsammani da yake ƙarin bayani magajin gari hassan ya ce babu mamaki maharan suna da magoya baya a cikin ƙauyawan an shirya musu gadan zare ne cewa an kai ku kuma ana shirin kai wani harin ta'addanci a bayan gari suka je wurin tuni dama maharan su hamsin kofi wasu a kan babura suka auka musu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Firaministan Spain Mariano Rajoy ya ba da sanarwa yau Asabar cewa zai kori gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ballewa sannan a yi sabon zaɓe a wani yunkuri na hana yankin mai ƙuri'a cin gashin kai ayyana 'yancin gashin kai. Firaminista Rajoy ya ba da wannan sanarwar ce bayan da Majalisar Ministocin Ƙasar da yake yi wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa yau Asabar domin tunkara rikicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ballewar da shugabannin yankin na catalonia suka ayyana a ranar lamis gwamnatin ta spain ta fara daukar matakai na janye kwarya-kwarya yancin gashin kai da yankin catalonia yake da shi A wani mataki da ya janyo cece kuce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta nada shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zama jakadanta na musamman domin ya taimaka wajen kara jawo hankali kan cututtuka da ba sa yaduwa kamar bugun zuciya da shanyewar wani bangare na jiki ko kuma gaba da kuma asma. Daraktan hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus ɗan Afirka na farko da zai jagoranci hukumar shi ya ba da wannan sarrawa wadda kuma nan da nan ya samu suka daga ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama da ma waɗansu kan wannan naɗin. Hila Nuwaba babban daraktan wata ƙungiyar raji mai cibiya a birnin Geneva da ake kira UN Watch ya faɗa cikin sanarwa da ya bayar cewa gwamnatin Robert Mugabe ta gallaza masu rajin kare hakkin bil'adama, ya murkushe masu rajin kare demokuraɗiyya, ya mai da ƙasar da za ta iya samar da abinci ga nahiyar Afirka baki ɗaya zuwa halin niƙyasu. Neva ya ƙara da cewa wai yau Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tallata wannan ƙasa a zaman mai goyon bayan kiwon lafiya abin ta takaici ne. Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya yi da wasu shugabannin al'umma a kan batun kafa ƙasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece ku ce. Sahabu gare ka. Masu kafin tafi ga aziz olasunbo na manta an ga muku cewa daga hannun hagu na steve a mutum ne daga kabilar igbo daga hannun dama kuma daga maganar shatima kusan cewa daga arewacin najeriya ke aziz a dan kabilar yarabawa ne malam aziz jin bayanai da gari guda biyu me kake gani game da al'amuran najeriya me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗansu suke neman su jawo ƙasa eh, a gani na maganar da na gama maganar da shi ne na gan shi na da kalu wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi din nan gaskiya suna da yaki ne yaki ne na gan babu da suna da yakin yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin yawarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba wasu da wannan biyafa zaman lafiya biyu haka dina na da rabe da yawo da yamma ko jiya ma muna magana da wani aboki na ya ce mun riga mun shiga juna hmm. abu ne ya da mu Allah da ya da mu duka ya sa mu ya sa ya da mu ba wai an yi auratayya eh hmm, ce kaya auratayya eh. duk kowa ya hadu Ya hadu haka ga gama yadda zai aura a malam bahaushe zai aura ya wani aka Allah ya damu shi bai wani abin nan ba amma wayannan na ganin shi yake ne mutum da shi yana ka saboda yana zama ga yaran shi a can ga yaran shi a can shi ya zai zai ta mana hankali um, steve me yasa ya ɗauki lokaci shugabanni a yankin ƙabilar ibo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da namdi kanu yake a gani na ina gan kama kaman da malam shetima ya fada ya ce shi ne kan lura in kan lura eh, eh, eh. duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagin mutane ya in ba maukaci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan iboma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa amma tsawatar wannan akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kuma kasan yaran da ana bi su da su yaran da masu eh, shan abu da masu ji abu in ka fita da ya tsoro ko baka da komai ban ka fita ka ce za yi kaza za yi kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka mm. wani lokaci ma har a rasa rayuka mm. so ina gan saboda wannan abu shine sa mutane sun ka tsawon lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 eh, a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family namu fa wallahi muna aure da bahaushe dole wallahi duka an samu a ritaya ga cinika da ka tafiya ga komi da komi ana kai ana dawowa yau kuma za ka je ka tashe abin da ana yi tinta ne saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka yi mu a arewa ma aka yi ne mm. a lafiyan bari bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama eh, eh, kanina akwai ma mutane da zan tashi haka na eh, fara kansala shi ba labin bari bari ne so duk da haka ba don goyon bayan da na samu na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun na yaro ba wai na zo na ba su kuɗi ko mene ba amma duk abin da kana mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da ka da duk menene ra'ayi a yankin kabila ibo dangane da mataki da gwamnati ta ɗauka ko kuma gwamnonin suka ɗauka na soke wannan kungiya ba a lokacin da za a ce za a dauka matakin ka ce matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bi kamata ce innan da kanu da ipop suka sun zama masu kunan bakin eh, wake ko eh, yan tada so akwai mutane kuma yawancin mutane sun ce wannan bu ya magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tuntuni na fito fili na ce tun da mutumin na magana ce a raba raba raba ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darsi yakin da na koya daga bakinsa ba ba shi da ba message ba ya ba a dauke shi da gaske baka ga makamai da aka kama customs sun kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan no wannan ma ina gani an ce wai wai ne eh. man gan cewa an samu makamai da dama ba na farko ba ba eh, na karo na ina gan na uku eh. kenan to abin da ana gan shine cewa aka ce daga turkaya suka shigo da suka sai su amma su mutane turkiyya sun fito fili jiya na gan ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafiyan namdi kano ba amma duk mutane da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa sosai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abin da na gani yayin da 'yan kabilar ibo suke da walwala da sakewa a arewacin najeriya yan arewa a kasashen ibo ba su da yanci yanzu zaka shiga akwai kasuwannin da zaka shiga zaka samu yan arewa ba su da korun fa ba su da shi ba su da walwalar da yan ibo suke da shi a arewacin Najeriya akwai haka wannan al'amari yake kuma me kuke gani za a yi kamata a canza wannan lamari na farko da ga kama duk wanda da so yi sana kama aka yi ba mai hana shi ba wallahi an ce yanzu misali baka isa ka bude gidan mai yanzu kamar in tafi kasar Igbo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar Igbo zai bude gidan mai alal misali ba sani ba a kwanan nan man da ka ce ka tafi ware na dawo daga ware bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai eh. na era no ni na san cewa kwanan nan aka gina ta to ni <laughs> a gani na ba eh. ina gani kama magana ba ka take ba saboda mai kana da kudin eh. za ka yi ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkoki na ka shiga abin da so a kasar ba ma akwai mutane ku da zama sun kudi sun yara ba za a iya ce masu kama ni yau a arewa ka tashi ka je garinka saboda can ba a ka kafu to yarima cikin abubuwa da su mutanen nan da suke kuka a kai shine cewa misali wannan gwamnati kusan an ana yi ba tare da iko ba alal misali ɗaya daga cikin an ba a yi wa iko abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu idan ranar juma'a na wani shi yaushe iko zai zama shugaban ƙasa don to kaga cikin koke koken kamar ce an mai da rayuwar da wato akwai matsala eh. Eh, kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatara da shi kuma mu yi la'akari da shi hmm. kaga na farko dai kusan shekara hamsin da ba aka fito wannan yaƙi da kai yi na biafra hmm. sakamakon wani sabobuwa da suka faru a lokaci saboda in ka duba tarihi za ka ga cewa ita kanta yaƙin da me aka yi ta hmm. bai ma kamata a yi ta ba an rasa mutane sun kai miliyan biyu in ka oh. tambaya me yasa aka yi babu wani concrete reason da yasa so an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan ɗarin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara goma sha takwas zai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogor mayan harkan dambe da sojoji su bar mulki a saman mulkin demokradiyya da kama mu da aka yi da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni memba ne na Nadeko tun ina garbi na mm. oh, na yi struggle da yawa da deku da Pronaco da campaign for democracy duk na yi participating har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gogor mayan mm. so at the end of the day sai aka samu demokradiyya yan shekarun baya da suka wuce sai kuma wannan struggle na masu fahimta a kan su dai suna so da ya ba su yancin kansu ordinarily dole ne a dinga ɗaɗɗaɗe da cewa anya wannan al'amarin na biafra na in aka ba mulki ya muri ba za a balle ba ba za a kawo rigima ba saboda ƙasa tana so a ɗaure ai kowa na so a zauna lafiya mm. anya ga wannan barazana da ake to uwa uba ne wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a haɗa ka a yarda da su a amince da su a ba su mulki kusan in ce dukiyar ƙasar yanzu a hannun inyamurai yake. mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashirin shirin cutar da mu Allah ya sawaka kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sahabu imam aliyu jummai ali daga birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kuma fahimtar juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyyar yara mu yi ba jira to madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC to bari mu koma gefe guda mu ba Ibrahim ka almasi garba wuri ya gabatar da shirinsa na jawabai daga dattawan Arewa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gana da shugaba Erdogan na Turkiyya kan tsaro a ziyarar da ya birnin Ankara. ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ke barawa ga shugaban hukumar inda suka auka yajin aikin gargadi na wani uku shugaban hukumar injiniya mustapha mai haja ya ce za a biya musu bukatu ana magana miliyan 600 su yi haƙuri su koma ga aikinsu tun da waɗannan abubuwan dai mun ɗauko yin su kuma ana biyan bukatun amma ƙa'idojin dole a bi su idan bata lokacin ƙa'idojin shine damo su muna kiran su yi haƙuri an dawo kotu ba namdi kanu don haka kotu ta umarci masu beli su nemo shi ko su sarar da kuɗin belin zuwa ashirin ga watan gobe yayin da aka harbe mutum biyu masu sace mutane a anambra babban su subetin 'yan sanda ya nuna bacin rai kan satar ta kai ga sace 'yan sanda nasira da malika murar amurka daga abuja haka to yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne mai girma sarkin badiko da ke garin kaduna alhaji salim usman da fasto musa muhammad shi ma a garin kaduna ga mai girma sarkin Badiko. Muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su banban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen turai suke haɗewa mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za ka gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kaso soma daidaita musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abin da muke fata sojojin su ma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kamar jihohin arewa ta gabas muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon babi yadda aka karɓe ta yadda aka karɓi shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da waye canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayin su su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora talakawa sun san ciwon kansu sun san abin da aka yi masu a baya ba a kyauta masu ba suna ganin sun samu mafita yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawar gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu hanyoyin jirgin kasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a london da new york ya zanto mun komo da wannan najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci afirka kamar yadda ake mata kirari kiwo afirka ta amsa sunanta ta biya bukatun afirka baki da da 'yan najeriya gaba daya muna fatan allah ta'ala ya mana buki ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana biya mana bukata mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau gwamnatocinmu na jihohi da na kananan hukumomi mana ayyuka a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da Najeriya ta bunƙasa ta ansa sunanta a giwa Afirka ta zama inda duk take ta kai da ya zanto Najeriya ta wuce nan a nan gaba kaɗan. 'ya'yanmu kuma Allah ya ba su ilimi mai kyau wanda zai kawo nagartattun shugabanni a nan gaba na gode Allah samu matashi lafiya. Shi ma Fasto Musa Muhammad ya ce. Muna son shugabannin mu su zaba su ma kalubale ne gare su. A wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su. Canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin karya ka fuskanci gaskiya. So idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan. To in dai har saboda al'umma ka tsaya, ka tsaya ka yi tsakanin tsakaninka da Ubangiji tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara ka ayyukanka su ba. Ina kira musamman ga gwamnoni, an yi gwagwarmaya, Ubangiji kuma ya ba ku nasara. Ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara. gashi yau ku ne shugabanni za ku kawo da son zuciya da kabilanci da tafarkin addinai kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne bai bautar dodo naka ne everything kowa kowa naka ne a cikin state ɗinka ba bambanci in kun yi haka in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita ma bautar gumaka in kawai yana son ya juye su su koma wancan eh, addini zai juye su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin to dan haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura maku ido suna sa maku ido suna sa maku ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama cikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya. Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi. Duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji. Shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'anna in kun miƙa masu na abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban ƙasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukumar da ke najeriya lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi janar ubangiji zai taimake shi janar ubangiji zai karfafa shi ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana to yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice najeriya za ta fafata da kasar argentina a wani wasan kwallon kafa na sada zumunci da kuma shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar rasha najeriya wace sau uku tana zama zakarun afirka a fagen ta maula ta kasance kasar afirka ta farko da ta sami tikitin shiga gasar ta duniya kuma ana ganin za ta iya kasancewa daga cikin kasashe gagarbadau a gasar a daidai lokacin da kasar ta argentina ita ma take shirin tunkarar gasar Ƙasashen biyu za su fuskanci juna ne karo na takwas a tarihi a matakin manyan ƙungiyoyi. Sau hudu Argentina tana doke Najeriya a gasar cin kofin duniya yayin da Najeriya ita kuma ta kafa tarihin doke kasar ta Argentina karon farko a wasan sada zumunci a Najeriya da ci hudu da ɗaya a shekara ta 2011. Za a buga wasan na sada zumunci ne a ranar sha hudu ga watan Nuwamba mai zuwa a birnin Krasnodar na ƙasar Rasha. kasar mali ta sami kaiwa a zagayen kusa da na karshe wato semi final kenan na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 bayan da a yau ta doke takwararta kasar afirka wato ghana da ci biyu da ɗaya wasan kwata final mali wacce ta kai wasan karshe ta gasar a shekara ta 2015 a kasar chile za ta fafata ne da wacce ta yi nasara tsakanin iran da spain a matakin na kusa da na karshe a ranar laraba mai zuwa a birnin mumbai ta kasar india a turai kuma sabon shiga wato kungiyar kwallon kafa ta huddersfield ta kai karshen tsawon lokacin da Manchester United ta dauka ba a doke ta ba a gasar Premier ta Ingila. sau biyu ne kacal aka zura wa united din kwallo a dukkanin wasannin ta takwas da ta buga na gasar a wannan kakar wasannin to amma tun a rabin lokacin wasan na farko na yau huddersfield din ta ninka adadin tare da zura wa united din kwallo biyu a raga duk da yake united ta sami farke kwallo daya wannan kashin dai ya kara tazara tsakanin united din da ke ta biyu a teburin gasar da manchester city da ke sama ya zuwa tazarar maki biyar domin ko ita city din ta yi galaba ne a wasanta na yau da burnley da ci uku da nema a bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea antonio conte ya ce 'yan wasansa sun nuna ƙwazo sosai sa'ad da suka yi waiwayin baya suka doke watford da ci hudu da biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria madalla kafin mu yi sallama da ku ga wannan saƙon To mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanninmu da shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu. Baba Yakubu makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.